Jama'a Assalamu alaikum. A cikin makonni biyun da suka shige muna magana ne akan wasu fulanin da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin da a sako musu ‘yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan ‘yan uwa nasu daga jihar ta kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar kuma ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige, mun tattauna da wani jami'in ‘yan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin, a saboda shi ma ya ga shaidar kuɗaɗen da aka karɓe ma waɗannan Fulani, kuma ya san jami'an 'yan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda. Wato, gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni a hakika abin da na sani a kai shine ba wai na san mutanen nan ba ne. Kuma wato ina mai gidana shi ne haɗa da su sunan cewar shi saboda sun zauna tare da shi kuma sun riga da sun shiga cikin irin wannan hali to suna buƙatar a taimaka musu domin su san matsayinsu da irin halin da suke ciki to dangane da haka dai a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da yan uwansu a prison na kuce a abuja which is a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewar a kujen suke ko ba a kujen suke ba to dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka fahimci ga gurin da suke to har ga Allah na yi mamaki wato abin da a mazauni na na karamin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata ka tunanin cewar ya aka yi ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa shine an reason a ce an committing wani offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest wuri daban wurin da za a je a detention daban to tare da haka dangane da wurin da muka samu cewar an kai su din sai na zo na ke gawa shi mai gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewar ƴan uwanku suna guri kaza to daga wurin the next thing abin da muka sani shine sai muka advice na cewar to su je su su nemi lauya su dunguma zuwa kotu wannan da ya suka mana bayani cewar ayin lauya ne tun daga can sun ɗauki wani lauya a can sun ɗauki wani lauya a nan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar eh, an kakkarɓa musu kuɗaɗensu kamar yadda shi ɗaya ɗan ruwansu ya gaya ma wannan kuma wadda gaskiya haka ne saboda ne saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na bukaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai tabbatacce an karɓa musu dukiyarsu dangane da wannan abun suka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi shikenan da next sai muka ce to abin da za a yi shine sai su tafi kotu still kar su garji su sake komawa kotu din to shine suka je su suka ɗauki lauya suka aka ba su kotu a nan jabi yanzu haka to kafin a je ga wannan gandu din lallai hakika lokacin da basu ga yan uwansu din nan ba basu san ina aka fito da yan uwansu ba wannan abu ya lede mu har sai da muka je mu zuwa ofishin Anthony General tare da su domin su tabbatar cewa ina yan uwansu ke suke a daidai kan wannan gaba din kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan mai tama high court domin su yan uwansu da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar mun cewa kes din su yana mai tama high court waya ba lokacin da na tafi mai ta mahaikar domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a mai ta mahaikar tunda ba kotu ɗaya bane ba biyu bane a wurin na dudduba iya kotuna ban samu rekod na wannan kesin ba a ƙarshe dai sai da zan tafi har litigation office na je bil eh, a litigation office aka tabbatar min da cewa ba su da wani kes mai kama da haka babu wannan record so i have to go to eh, federal high court na je can ma din na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na capable homicide da waya da sauransu su ga irin cases student ke handling to da yako nan ma babu record me me culpable homicide wato kamar dai a zargi mutum da kisa da da da da da laifi na kisa so which is daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record so idan babu case ɗinka a sirrin high court babu receipt ɗinka a nan eh, matama high court so the next thing shine sai suka ɗunguma ko in ce muka ɗunguma muka tafi zuwa ofishin attorney general daga wurin muka tafi eh, DPP office a nan dai aka mana bayanin cewar ga position ga ga wurin da case ɗin su yake a ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun ɗauki alkali sun ɗauki lawyer ya yi rubutu da sauransu an ba su kotu a nan a jabi da next thing a fara hearing na wannan kesin sai suka samu labari suka kira ni suke gaya min cewa ai su ma waɗanda ake zargin sun ƴan uwansu an ɗauke su daga kuje prison din a yanzu haka maganar da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu a lokacin ba san san samar cewar Enugu aka wuce da su ba sannan suna can to har dai kai su Enugu da aka yi kuma sai kashe ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki yanzu haka kai a matsayinka na jami'in 'yan sanda me kake ganin rundunar 'yan sanda ya dace ta yi a irin wannan matsala da aka kawo? To, alhamdulillahi lallai rundunar 'yan sanda za ta iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah Ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire-iren aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum iskiya na wata za a iya a kore shi a aiki din ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu wani punishment da sauransu to kaga shine abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi a kan wannan al'amarin shi ne. za ta iya kiran attention ɗin waɗannan 'yan sanda ɗin idan ta kira su za ta iya binciken cewar shin menene abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari kaga wani bincike ya tashi kenan a kai bangare kaga in aka tabbatar da cewa waɗannan fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu hukumar 'yan sanda ita take da punishment ɗin da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya saba ka'idan aikinta to ne abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne to har ga Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi to kaga abin ba abu ne mai dadi da ya kyau ba to amma tabbas hukumar 'yan sanda tun da Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewar mu kananan 'yan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kayan mu muna saukar da shi to ina tunanin hukumar 'yan sanda za ta yi wani abu a kai yadda ka kalli waɗannan fulani ya za ka zayyana su shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka ƙwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro ya ka karance su inda kai ne aka turo misali ka yi musu bincike. Hmm, eh, gaskiya wato ba zan ɓoye maka ba har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu wato na tausaya musu ainihin kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan yin bincike akan wani al'amarin wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ne. bane sai ya yi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu to har ga Allah ba musu adalci ba babu adalci ko kaɗan kuma sannan abin a tausaya musu ne kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurinka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da saurake su wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk gudun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa mutumin da ruwa ne yake cin sa aka miko masa takobi zai kama Shi ne abin da ya kawo su har ya kai da suka dafa wannan tudu da suka zo su tsakani ta to kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu a duba kan cewar ka a ce dan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani abu kamancin haka wannan shi ne abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki wannan shine gaskiyar alamar kamar yadda hausawa ke faɗi ba duka aka taru aka lalace ba wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya a shirin mu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya a huta lafiya.